shekara 1447 wanda ya daidai da 25 ne ko 25 ga watan biyu shekara ta 2026 mun sake haɗu a wannan masallaci mai albarka na mus'ab umair da ke nan cikin garin ɗan bushiya da ke kaduna new millennium city domin ci gaba da tafsirin alkur'ani mai girma na watan ramadan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 والذين يتوفون منكم ويذرون أزواجا وصية لأزواجهم متاعا إلى الحول غير إخراج فإن خرجن فلا تناه عليكم فيما فعلن في أنفسهن من معروف والله عزيز حكيم نعم وللمطلقات متاع بالمعروف حقا على المتقين كذلك يبين الله لكم آياته la'allahum ta'qilun idan ba ku manta ba a jiya malam Allah ta'ala ya mana bayani akan abin da ya shafi matar da mijinta ya rasu na sa ya maimaita ayan saboda shine zai game da tafsirin inda muka tashi ya zamto an fahimce shi cikin daidai Allah ta'ala ya ce walladina yatawaffawna minkum wa yadharuna azwajan wasiyatan li azwajihim mata'an ila al-hawli ghayra ikhraj kuma waɗanda suke rasuwa daga cikin ku suke barin matansu to za su yi wasiya ga matansu cewa ajiyar da su daɗi har zuwa shekara asalin wato ba tare da an fitar da su ba fa'in kharajna fa'in kharaj fa'in kharajna fala junaha alaikum fima fa'alna min ma'ruf to idan su suka fita da kansu su matan babu laifi akan kanku dangane da abin da suka aikata suka aiwata wa kansu na abin da yake sananne ne a shari'a ma'ana shari'a ta ba su daman sa iya fitan in sun ga ba su da bukatar zama ɗin ko da an yi wasiya wallahu azizun Allah mabuwayi ne ya isa da ya sa doka kuma kowa ya bi shi sannan hakimun mai hikima ne ta hanyar bai taɓa sa doka ba face akwai amfani wanda ake samu na hikima a cikin dokokinsa to bayan wannan ayan ne sai Allah ta'ala ya kawo maganan kuma wanda aka sake ta yace walil mutallaqati mata'un bil ma'ruf haqqan muttaqin kuma matan da aka sake su suna da wata kyauta ta kwantar da hankali shine mata'an bil ma'ruf idan aka sake mace to ta cancanci ai wata wani kyauta na kwantar da hankali wato ta hanyar da aka saba shine ma'anan bil ma'ruf ta hanyar da aka saba wannan kyauta da za a yi mata Allah ta'ala ce haqqan 'alal muttaqin haƙƙi ne akan asalin waɗanda suke masu taƙawa sai Allah ce kazalik kamar haka ne Allah subhanahu wata'ala bayyana lakum ayatihi yake bayyana muku ayoyinsa la'allakum taqilun ko kwa hankalta wannan bayanai da Allah subhanahu ta'ala rinka yi na batun saki da sauransu a ƙarshe kuma sai kawo maganan ana auren ma sai mata ta mutu ko kuma shi miji ya zo ya mutu cewa da Allah ya ayoyi ne don mu hankalta ishara ne zuwa ga cewa duniyar kanta ba gidan zama ba ne watan wata rana da auren ko babu za a nuna tudun kasa a ce kabarin marigayi wane ne bi ma'ana wannan sai ya sa ka ji tsoron karka zamto azzalimi a mu'amalanka da mutane a lokacin da kake rayuwa da su a ban kasa musamman su mata waɗanda suke da raunin hankali wanda kuma suke da asalin wato rauni na tunani annabi sallallahu alaihi wasallam ya siffanta mata da siffofi guda biyu yace naqifatul la'aqli wanda suke masu raunin hankali wa din da kuma raunin addini mace ba za ta taba zama kamar namiji ba Allah ta'ala ce walaysa dhakaru kal unsa namiji fa ba kamar mace yake ba duk ta inda za a auna shi yasa da manzo Allah sallallahu alaihi wasallam ya tambaya ambaci wannan hadithi na cewa mace ma'abociya rauni ne a addininta da hankalinta sai wata mata cikin sahabbai take tambayar Allah sallallahu alaihi wasallam menene raunin hankalinmu menene kuma ake nufi da raunin addininmu yace raunin hankalinku shine baki ji Allah ta'ala ƙur'ani ayatul dayn ayan rubuta bashi ta ƙarshen suratul baƙara? ya ce a nemo namiji ɗaya ya shaida ba idan ba a samu namiji ɗaya ba farajin muwamura a tani a samu namiji ɗaya da mata biyu to da abin da aka ce sai an haɗa biyu suke yin ɗaya ai ba daidai suke ba kuma Allah ya faɗa ce an tu zakira hida kuma al'ukura ko in ɗaya ta manta sai ɗayan ta ce ke ba fa ka ce ba kin tuna ka zane to mata ma akan kuɗin anko za ka ji ka manta sai an tuna mata farashi a ita rikici ina da kuma addini ma da ba kowa ya damu da shi ba abinda ransa ma ya fi so din ba bai da hankali suke a cikinsa ba to wannan shine annabi sallallahu alaihi wasallam ya faɗa mata raunin su na farko kenan tace to menene raunin kuma addinin mu manzo sallallahu alaihi wasallam ya raunin addinin ku shine ashe ba ki ga a cikin kwanakin wata akwai kwanakin da ba ku sallah ba ku azumi a ciki ba tace kwarai haka ne ce to wannan shine raunin addinin shi ko namiji ba za a zo wata rana a ce yau na zai hudu ban juma'a sai a ce a yana jinin al'ada a nemi wani Ta <laughs> kaga ba a haka amma idan mace ce ba tana iya zama alkali ce babban alkali ma da ake ji da ita sai an zo kawai za a yi shari'a ce ai tana maternity fili an tsora ta a bedrin tana can gadon gida likita ya ce kar ba ta fita ta zauna ta ɗauki hutun haihuwa hutun haihuwa ko kaga da haihuwan wannan ma ta haihu da kanta ba cs aka yi mata ba ga ai karshe wani yana gidan yari illa masha Allah inna alƙali ba ta zo ba shi yasa aka ce karfe shugabanci su kuma sai suke ganin wai an tauye haƙƙinsu ne alhalin ga dalili a fili a sarari ko a gida ne mace take ganin ta fi ƙarfin namiji to ta zama mahaukaciya in bata sani ba duk macen da ke kokarin sai ta fi ƙarfin namiji ta mai da shi yanda ta so to a wurin shari'a ta kama hanyar hoka ga dangada bata bi hanyar hankali da sanin asalin wato ya kamata wanda kuma mata galibi su abin da suka fi so kenan na ta faɗa ma yan uwa anan da wafi muke a Ka'aba muka ga wata mata tana jingine da Ka'aba malam gwanin ban tausayi da Hausa take addu'a ya Allah duk wanda ya ma mahaifiyata wancan sihiri Allah ka lalata wannan sihirin Allah ka bata sihirin tana faɗi sosai hankalinta tashi akwai wani abokina malam Idris Bardan Kubau muna tare da shi wannan abin ya faru 2016 yanzu shekara goma kenan sai ya ji sai ya rike ni muna da waki sai sai ya ce ji matan nan sai sai rinka cewa amin amin amin amin bata ji ba so sai ya tsaya bayan ta amma yana cewa amin can kuma kuma mallan ko sai ta fara ya Allah mijina sai abin da nake da shi in nake zauna zauna in nake tashi tashi shi da ke taya ta abin da kake ce ke wallahi Allah banda wannan Allah wannan kan ba abin ba ba, kan nabi ya ja rawani an shiga uku to shine sai ta waigo da ta kalle shi kawai sadar sadar sai ta zagaya ta ci gaba da asalin tsawafin ta kaga kenan adalci da karfi an fi tsammanin shi daga wurin mazaje ne fiye da wanda suke bata to Allah ta'ala bayan ya kawo wannan aya ta 241 sai ce walil mutallaqati mata'un bil ma'ruf haqqan 'alal muttaqin ko matan da aka sake su suna da wata kyauta ta kwantar da hankali ta hanyar da aka saba wannan haƙƙi ne akan asalin wato masu takawa sai Allah ta'ala ce wannan kuma Allah yana bayyana mana ayoyinsa ne a gare mu ko ma hankalta wannan aya da Allah subhanahu wata'ala yi bayani game da sakin mace kuma ajiyar da ita daɗi ya tabbata daga Abdullahi dan Umar Allah ya ƙara ya a gare shi wasu matan wasu suna cewa an sake ta ba za a ba ta komai ba macen da musamman aka sake ta ta hanyar da babu daɗi ba sai an ba ta wani abu ba wasu kuma suna cewa a za a biyar da su daɗi kun san ba kowace mace ce take da kirki ba a lokacin da aka sake ta wata ba za ta yadda ta bar gidanka ba sai ta maka barna ko a dukiyanka ko a zumuncinka ko a mutuncinka sai ta bi ta ɓaɓɓata ka wurin wasu wanda kake da mutunci ta maka ƙarya ta maka ƙazafi wani abu kuma in ta shirya shi sai dai Allah ya kwace ka ran alfiyama wata matan fada aka sake ta gaba ɗaya wayoyin gida fa wayoyi da kake gani da fanka da fitilla da wayoyi na wuyarin kuma gidan haya wallahi tallahi sai da ta kwance ka ji sai ka ce wata injiniya amma na bala'i da musiba yanzu ko kai namiji aka sa ka warware wayan wuta ai ka ji tsoro in dai ba sana'an ka bane amma wallahi sai da ta bi har soket soket da kake gani ni na ganin ma ido na wallahi sakin ta akai sai da ta cire sai da ta tafi da su abin ma da ta ga ba zai ɗauku ba ta lalata shi ta bar shi a haka a lalace kaga shi ko mai gidan haya ba za ka nika mai makullin gidan shi aka kuwan yi lafiya ba dole akwai sauran kuɗin ka na shekara to a yi lissafin asara ya rike abin shi ko kuma ya ce ba zai amsa ba sai dai kotu ta raba ba. yawanci ana samun wannan to mata wasu sukan yi haka shi yasa wasu suka ce idan ita ba ta kyautata ba to a kyale ta da halinta amma Abdullahi dan Umar Allah ya kare da a gare su shi da mahaifinsa yace da kulli mutallaqatin mutu'a duk wanda aka sake ta in dai saki ne to a shar'anci ta cancanci ai mata kyauta a biyar da ita daɗi amma da sharaɗi ya zamto asalin wato wanda aka riga aka ambaci sadakin ta ce kun sa a baya mun faɗi sakin macen da ba ambaci sadakin ta ba ko batun iddanta da ailanta da kuma gado ma da sauransu to amma wanda yace zamto na farko allati da lahal al ya zamto an faɗi cewa ga sadakin ta kaza ne to dai an ambaci sadakin to shikenan ko da ba a tare da ita ba wanda aka ambaci sadakin ta aka ce gashi amma walam yudkhal biha ba a tare da ita ba fa hasbuha sulmaha, mahar yace to ita wannan rabin alrabin sadaki da a bata idan mace an ce ga sadakin ta kaza ne kafin a tare kuma sai asalin wato mijin ya zo ya rasu an fahimci wannan to in an zo tun da an ambaci sadakinta to za a raba rabin sadakin sai a bata kamar yadda muka yi lissafi a wancan rana na haka dai wannan aya a game alhassan albasari allah ya yarce kansa alhassan dan aliyu bin abi talib allah ya kara yadda a gare shi da mahaifiyarsa da shi baki ɗaya dukkaninsu sahabbai ne alhassan bin abi talib allah ya kara yadda a gare shi ya auri wata mata a lokacin da aka kashe mahaifinsa Ali bin Abi Talib kun san kashe Ali bin Abi Talib a Kufa ne wani mutum muljin ba khawarije ne ya soki Ali bin Abi Talib da makami har ya jinya daga bisani Allah ta'ala ya dauki rayuwarsa Allah ya kare ta a gare shi to lokacin da aka aka kashe Ali bin Abi Talib Allah ya kare ta a gare shi ɗansa Al-Hasan bin Ali ya zo <clears throat> ake sai matarsa ta zo ta same shi take lokacin da aka kashe mahaifin ta same shi take ce da shi a ah, ta ga maganar shugabanci qalat lahu zawjatuhu ah, li tuhanni aka bil khilafa ya amiral mu'minin matan shi kawai ta take ce mai sa ina maka murna ta zama shugaba mana babanka ya mutu yanzu za ka yi gadon shugabanci wannan murna ne <laughs> idan daɗin arziki ne wanne ya fi so uban shi ko shugabanci shugaban mahaifinsa ba ka taɓa haɗa ni'iman uba da ku kowane irin matsayi a duniya ba in dai ba annabi ba ne kai ko kuma sahabi to shi ne ta zo ta ce tana mai murna da shugabanci ya iso gare shi Ali bin al bin Ali bin Abi Talib radiyallahu anhu anil jami' kawai sai ya ji wannan abu ya masa zafi a rai ya yana ji da ubansa an kashe masa uba yana tunanin yanda za a kare amma kuma sai sai sai ta zo tana masa wani magana faƙala sai ce ta ayyuktar ali wato tudhiri na ne shamatata ina ana magana an kashe mun mahaifi ki zo kina mun magana mai kama da zagi idhabi fa anti talika tafi ki ban wuri na sake ki anan yayi laifi yayi laifi saboda ai bata ma san shi ta amfana da shi ba sai da uban ya wahala da shi mace bata aure ka ba sai da kana da haƙora biyu a bakinka ka kai kuma ƙarfin da ka mallaki wani abu a duniya saboda ba za a baka aure ba ka da komai ba Allah sallallahu alaihi wasallam ya ce man istata'a minkum alba'ata falyatazawwaj isu ko iyaye ba sun zama ɗaya sun so ka tun kafin su san me za ka zama kai sun taimake ka tun kafin su san waye kai tun kana ciki take zuwa antinaikal ta je ta bi layin asibiti idan ma iyayenmu na da ne da an haihu a ce a yi kaza ayi yi ƙauri a yi wane ne a sai naman kaza a farin ka dafa mata kaza a bata kaza wannan duk saboda wai a samu wadataccen ruwan da zaka sha kirjinta ake tattali to yanzu shi wannan mahaifin da sanda cikin ke jikin mahaifiyar dan ke jikin mahaifiyar ita ke dauniya sosai Da ran da ka juye shi ya dawo duniya sai kuma ɗauniyar ya dawo aljihu da zuciyar mahaifin duk inda za a shige kafa fituka in bashi ne sai ya ci annabi sallallahu alaihi wasallam a yanka masa haƙiƙa fi yawmi sabihi ran da ya cika bakwai ai masa yanka wani mahaifin bai da shi zai ci bashi saboda yanka maka a kuma lokacin da baka da shi auren ma sai ka fara nema a ji a ce bai fa da sana'a kuma ko kana da sana'a amma an raina sai a ce baka da ita a ce ai bai da sana'a bai kawo ina za a yi wa zai ɗauki wani a yi haihuwa guzuma to galibi in kaga an ba mutum aure ko da bai da shi a zahiri a tsari ana ganin to ai ya jingina da wasu da ba za su bari ya walakanta ba ko kuma ana ganin nan gaba kaɗan zai zama wanda a bige shi ya zama tsaba ne yana karanta mbbs a bayero university ko a abu ko a kaza kuma ya ce marketable course wanda ana ga in ya fito ai ba zai ji a ce bai da shi ba za a ce bai da shi ba sannan ne sai kaga an baya to ya za a iyayen da suka yi wannan dogon muhallan da kai sai kuma wata ta zo tana maka murnan yanzu ubanka ya mutu za ka zagaje shi a dama ba Allah ya kawo ta gidanka kawai shi ne magana dama can abin da ta gani ta zo da kuma duk wanda ya mace ta kalli wani abu da ba addini ba ya yadda ya aure ta to ku gaya mishi ranar bakin ciki na nan zuwa a rayuwar shi saboda ya saba ma annan sallallahu alaihi wasallam sallallahu alaihi wasallam ya faɗi dalilan da ya sa mata su auri maza domin sa mun karanta da mata ranar maza ya ce idan a taukun mantar zauna huwa wa hu fa zan wujo duk wanda ya zo neman auren iyarku? kuka yadda da addininsa kuka yadda da ɗabi'unsa a sallallahu alaihi ku ba shi aure arziki na Allah ne in Allah ya so gobe daga ku har ita ku zai goya a baya kuma ya kai ku kuma ku kai labari ya ake gane mutum mai addini malamai suka ce ta hanyoyi guda biyu na farko ya yake da batun tsaye da sallah a wani masallaci wani irin sallah yake yi Sau da duk wanda ya tsaye da sallah to addini shi zai kyau sannan kuma na biyu ya zan yana karatun addini wanda zai koyan addini ya nuna wani abin yake daban kawai a rayuwar shi ba zai san ina ma Allah ya ce a yi balle laifin tsoron shi to sai kuma ɗabi'u suka ce ana gane ɗabi'u mutum ta hanyoyi guda biyu ana gane ɗabi'an ɗan adam na farko ta hanyar abokansa ta hanyar abokai duk wanda kaga yana rabuwa da wasu sosai ko kaga baya irin abin da suke akwai wani abu da ya hada su wanda kai baka san shi domin inda halin su bai ɗaya ba ba zai su zauna tare ba ba yanda za a dan adam ya zauna tare da wani kuma alhalin baya ra'ayin shi kuma ake zaɓin kanshi ne wannan zai wahala in dai aiki ne ko ofis kai ko ofis ya hada sai kaga ba su ga maciji wani an yi sa'a ne ma ɗayan sallama saboda rasu nasu ba ta zo ɗaya ba to aboki kuwa in kana so ka san waye mutum to ka kalli abokan shi saboda duk wani mutum tare da abokansa yake tafiya baka ga annabi sallallahu alaihi sallam yanda yake abota da sayyidina abubakar ba ka karanta tarihin sayyidina abubakar ka gani tun kafin zuwan musulunci bai taba shan giya ba a rayuwar shi kaga yanda suke da sayyidina usman usman ibn affan Allah ya kare da a gare shi yake cewa yana rantsuwa da girman Allah tun kafin ya musulunta har zuwa bayan musuluncinsa bai taba yin ƙarya ba a rayuwar shi kuma a tambayi dattawa da suka san kuruciyar shi da yarintan shi idan ya taɓa yin ƙarya a faɗin ranar da ya ƙarya ko so ɗaya <laughs> kai ko zai da ka sa maka miliyan ɗari ka bada kan kana da imani sai dai ka ce asta da firin la a san mun abin da zai samu kawai ko ba ka bane a to ni dai ba zan iya wannan rantsuwan ba ni dai da nake magana amma ku kan ban san irin imanin ku ba eh dan ko tsoron bulala a makaranta kan akili ya taba saka dan juya bayani <laughs> ballantana yanzu da mutane suka mai da karya ma hanyar ci abinci? daga cikin kuma abin da ke ɗaya da albarkan kasuwa shine rantsuwa a nan sulasulam ya faɗi mutane uku da allah ba zai musu magana ba ba zai kalle su da rahama ba kuma suna da azaba mai raɗaɗi ran alkiyama mutane uku daga cikinsu a nan sulasulam ya faɗi mutumin da tufafinsa ke wuce idan sawu yana taɓa ƙasa na biyu ya ce mutumin da ke rantsuwa yayin siyar da kayan shi a kasuwa ka taya dubu bakwai ya ce ma wallahi ko ni ban siya haka ba kuma dubu biyar da ɗari biyar ya siya kai ya gara tunaninka sama alhalin ƙasa ne bayanin ne ya ce wallahi ko ni ban siya ba kaji yanzu makaranci in ranka na so sai ka ce to da Allah tsora mun ɗari uku ko ɗari biyar zai in siya sai ya tura ka kai sama rantsuwan ta ƙarya ce kai ya baka tunani daban kuma abin da ya faɗa ba haka ba to mutumin da ke yin rantsuwa a yayin sai da hajarsa ta kasuwa waɗannan Allah baya son su kuma baya musu rahama Allah ta'ala ya tsare mu daga faɗawa irin wannan na uku na manta wane ne na tuna maka ɗan gwambe. to shine a yake cewa da ita ki tafi na sake ki da ya sake ta sai ya ba ta wato alafi dirham asharata alafi dirham dirhami dubu goma bari ku ji abin da ya faru ya ɗauki dirhami dubu goma ya ba ta kyauta fi ga shi nan ya ce kije kawai kije da kuɗi ki bani da raɗaɗin mahaifina kije faƙalat ana ba ta wannan dirhami dubu goma sai ta ce mata'un qalil min habibin mufarik Allahu akbar ji matan aro in wata ne sai ta ce sai ta karba ma ta tura ma asha dirhami dubu goma bajja akwai mace da yanzu za ta kyale su sai dai sa'a sai ta ce ga dai jin daɗi na samu amma ɗan kaɗan saboda na rabu da masoyi wanda nake bai ba na kila tuntuɓin harshe ne da ajizanci irin na mata ya kai ta ta ce tabbas wannan kuɗi jin daɗi ne amma fa jin daɗi takaitacce daga masoyi ta ce min habibin daga masoyi mufarik wanda za a rabu da shi ba don rai na so ba falamma balaga hu dalika lokacin da wannan magana nata ya je wurin Ali bin Abi Talib labari ya kai mishi ga abin da ta ce sai ya ce laula annani tsallaktu ha salasa in dan baicin sakin da ne mata saki uku ne la raja'na la raja'ata fiha la raja'atuha yace baicin na sake ta saki uku ne ba dawowa yace wallahi da na dawo da ita kun fahimci magana to ashe kaga shi saki da addara ke kawo shi in lokacin shi ba yanda aka yi ya faru kawai don da yawa ma za ka ga abin da yake sabbaba shi abu ne karani an fahimci magana abu ne karani wani lokacin sai ya riga ya faru sai ka ga shi kenan ya dai faru nan Allah ce za a tsaya kuma dole nan za a tsaya to amma duk wanda ya zanto mai kyautatawa zai ga kyautatawa a bayansa wanda ya zanto mai munanawa shi kenan shi ma zai ga munanawa Allah karka samu cikin masu munanawa an karɓo daga jabir dan abdullahi Allah ya ƙara yadda a gare shi ya ce lokacin da hafsu bin al-mughira ya saki matansa mai suna fatima sai ta tashi ta je wurin wurin sallallahu alaihi wa sallam ita fatima da ta je wurin manzo Allah sallallahu alaihi wa sallam ta faɗa mishi cewa mijina fa hafsu ibn al-mughira ya sake ni annabi sallallahu alaihi wa sallam sai ce a kira shi ana kiran shi da yazo sai ce da shi matiha je kai mata kyauta je ka ba ta wani abu da za ta ji daɗi wannan wata zai nuna muku yadda matan sahabbai suke wanda ya kamata mata su koyi da su kun ga wancan gashi an ba ta kyautan ta ji daɗin kyauta amma sai ta nuna cewa ne ta fi son mijinta shi ma kuma sai na aliyu ba laifi ya yi ba sai ya alhassan bin ali shi ma ba laifi ya yi ba saboda ita ma ya za ta nuna wani abu ya fi mahaifinci kun ga shi bai laifi bai ta ba laifi ba in muna so mu wanke su duka haka za mu fahimci abu kuma shi ne mafi dacewa dan ba a faɗin kuskuren sahabi dole sai an faɗi kyawunsa da ya shafe wannan kuskure ina fata mun gane to shi ma wannan da Fatima ta je ta ce hafsu bin Mughira ya sake ta Allah sallallahu alaihi kira ce ce da shi matiha yi mata kyauta da za ta ji daɗi? ai budan bakin sai ce la ajidu ma umatiha wallahi Allah sallallahu alaihi talauci fa yaka tutu yanda ka san Najeriya ba ne <laughs> a to ba haka bane eh Eh, ai talauci ina gada za a ga rigar jikin shi za a ganta green white green sai dai da Allah ga dai mu kasa mai albarka kuma kallon mu kallon musulunci mal ko saudiya baka ga da green da white suke ba saboda ai ka gani yalbisu min khudran min sundis kayan aljanna green ne kuma ruwan alkautar abyad min al-laban bari ne ta kalan Najeriya nuna akwai arziki amma matsiyata sun rike kawai shi ne abinda za ka bayi ƙasan akwai arziki ƙwarai da gari sama masu arzikin ne kan sun yi karanci wai mutum yana minista minista guda malam an gaice shi graduation na makarantar yara da ka tashi za ka yi speech a matsayin minista uba jagoran ƙasa ba ka mace karfafi yara kan karatu ba ya ja sai buɗan bakinsa ya ce ku yi a hankali ku zi karatu ku zo a hankali kaga wannan abu ne mai kyau amma buɗan bakin sa ƙarshe sai ce wai dukiyar Najeriya ba ta ƙarewa kaga wato rikakken barawo ne ke sun ɗiba sun ɗiba sun kwalbe sun kwalbe sun ga ta tsotso ya ce ku ba za ta ƙare ba ku zo a hankali yana naina jiran ku wato in sun zo kawai su zama ɓarai su ɗiba abin da ya musu da wannan ba daidai ba ne kuma wannan ba dattaku ba ne shi yasa an su ga yanayin waɗanda suke shugabantar mu dole ma ka gane za mu sha wahala mutane ne da ba su san Allah ba mutane ne da ba su damu da addinin Allah ba mutane ne da ba su da alaka da tsoron Allah a kusa ko a nesa ba za ka gani ba tsoron Allah ai akwai abin da ke nuna akwai shi a tare da mutum ko baka ga zuciya ba ai aiki na faɗan ne ke zuciya wa ma shahidna illa bima alimna wa ma kunna lil ghaibi hafizin mala a ce mutum yana matakin ambasada ko wani babba a ƙasa ya je saudiya tarifar ɗaliban madina ɗaliban jami'ar musulunci na madina ya kai musu ziyara ko su sun tarbe shi sai aka ana karatun Kur'ani, an babba da Kur'ani ana karatu malam upside down kun ga littafin nan haka ne daidai ko to a haka ya rike Kur'ani. kuma yana ta motsa baki ko da aljalu yake uhu yana ta motsa baki da sune yana karatu har sai da ya haddace me yasa ya bude ƙwar'anin ya haddace rufe mana ko dai kai ma dai dan irin nasu ne ka bar mu in ta biyo mu bi kawai amma ga su makaryata Allah ya sa su gyara to da wannan ya zo fa sai da wani mai dan jin shi ce ya ce ya ce excellency honorable sir abin ka rike shi dan offside dan hakan sai ce oh please i'm very sorry sun fa na dan jima ne ban ɗan rike abun? ya dan jima bai dan rike qur'ani ce kuma wai ko ko cewa wai nashi ko irin nashi ko ba irin wannan publication din ya dauka Qur'anin ma wani King James version ne ake kila da na Katolika da na Anglican to dan Allah wanda bai iya karanta sakon Allah bai shi zai ma bayan Allah adalci dan girman Allah wancan hadisin da kuka ji annabi sallallahu alaihi ya ce a ba mai addini aure malamai sun faɗi hikiman da ke karkashin hadisi suka ce duk mutumin da ke da addini da gaske idan yana son mace zai girmama ta in kuma bai son ta ba zai iya zaluntar ta ba dan ya san shi Allah ne zai kama shi kuma ga duba haka zaka ga haka zaka ga Allah dai ya dace da ba manzo Allah sallallahu alaihi wasallam da wannan ta zo ta faɗa masa cewa manzo Allah sallallahu alaihi wasallam ce ka jiyar da ita dadi kai mata kyauta kala yace da shi wallahi ban da abin da zan zan iya zan iya jiyar da ita dadi kuna jin wannan ko qala sai fa innahu la budda min al mata' annan sulasun ya ce ba makawa ko dole yi mata wani kyauta da zai sanyaya mata zuciya matiha kai ka je ka ba ta kyauta walau nisfu sa'in min ko da ko rabin lokan dabino ne je ka nemo ka ba ta ta wannan ya nuna cewa dole ne mace a yi mata kyauta idan ya zamto an yi rabuwa rabuwa na ne na mutunci sannan haka nan daga kata da Allah ya kare da kata da tabi'i ne shi wani mutum ya saki matansa a wurin babban malami shurai sai ce mashurahin ɗin sai shurahin ya ce da shi matiha je kai mata kyauta bi ma'ana ya san wannan hadisin da muka karanta Ya ce tun da ka sake ta je kai mata kyauta ma'ana haka annan sallallahu alaihi ce a yi musu faƙala tilmar a ku ji matan sai matan take cewa innahu laysat li alaihi mut'a ai ban da wani haƙƙi na ya ji jiyar da ni daɗi kun fahimci magana tsammanin ka shine wancan maganar sadaki kowa ne ko Shi ne sai sai sai Talle ta da nufin me take nufi sai ta ce inna ma qala Allah ta'ala ai Allah madaukaki cewa yi walil mutallaqati mata'un bil ma'ruf ai wanda aka fike ta ajiyar da ita dadi a bisa abin da shari'a ta sani haqqan 'alal muttaqin wannan haƙƙi ne akan masu tsoron Allah <laughs> barin ga ko kun gane me take nufi sannan ta ƙara cewa ai Allah ya ce wa 'alal muqtiri qadaruhu wa 'alal wa alal ƙadar qadaruhu mata'an bil ma'ruf haka nan wanda zai da shi ya ciyar gwargwadon rashin wannan shi ma jin daɗi ne wanda shari'a ta shar'anta Haƙƙan alal muslimin wannan haƙƙi ne akan masu kyautatawa walaysa min min ulaika shi ko bai cikin waɗannan me take nufi yabo sai ko zagi yaban shi sai ko zagi shi sai eh cewa fa sai ba sai ya ciyar da ita ba ba ta kyautata ba sai ta ce Allah ya ce na farko haƙƙan alal muttaqin haƙƙi ne akan masu tsoron Allah kenan shi bai da tsoron Allah wannan bijin na can kuma da Allah ya ce haƙƙan alal muslimin haƙƙi akan masu kyautata ta ce mugu ne kenan <laughs> mata masu gari wato dai ta duk turamar ashar kawai cikin cikin kwanciya hankali kuma ta kawo aya kaga dai ka zagi aya ba dole yi shiru tunda ka sake ta ji zafi kai ba ta gasa maka kaji da naka jinyar bakar magana kuma mata dama sun saba wani shi yasa ko abu suke kawo kai shiru ka kyale su gama can in sun dawo sun nadamar kan in ba su yi ba kai dai ba za a ce ga inda kai laifi ba kuma ka san wanda ya kushin yana magana an fi saukin kama shi da laifi akan wanda shi ma ya taya dan da wuya ka zo ramawa ba ka wuce iyaka ba to shine wannan a takaice dai wannan aya Allah subhanahu ya rufe ta da cewa ana jiyar da daɗi, ana yi ma mata kyauta wanda mu bayin Allah mu'mine suke yi wanda suke jin tsoron Allah subhanahu wataala sannan kuma wato ayan ta rufe kamar yadda ta baya ta nuna haƙƙi ne akan masu kyautatawa to kamar tana cewa wannan abu ne da ya dace a kira duk wani wanda yake mai kyautatawa ne ya ciyar domin Allah bi ma'ana ya ciyar da matan da ya sake sa kamar yadda Allah subhanahu wa ya nuna hukuncen hukuncen da suke da alaka da ƴaƴa a baya mun ji alaka da ƴaƴa shine wal walidatu yurdina auladakunna mun ji an ce a shayar da ƴaƴa kar a raba su da shayarwa shekara biyu sai dai idan akwai maslaha kuma an yi an yi shawara sannan yi magana akan abin da ya shafi su ma auratayya na mata a cikin waɗannan ayoyi da muka ji tare da hukunce-hukunce a ciki wanda aka saukar ma manzo Allah sallallahu alaihi wa da Allah ta'ala ya gama wannan gaba daya sai ya rufe magana da cewa la'allakum taqilun duk fa an yi wannan ne tsammanin za ku hankalta menene ma'anan hankalta din ma'anan hankalta din shine ku lura da umarnin Allah na abin da yace ai da abin da yace a hana duk waɗannan dokoki da kuka ji tun da kan 'ya'ya, da mata da saki da mutuwar miji da kome da sadaki duk wannan abin ku kun san in ba dan akwai tsari a musulunci ba Allah ma ba zai muku wannan kuma in ba dan za a tare ku ran gobe kiyama a tambaye ku ya kuka yi da ƴaƴan da matan da dukiyan ba da duk ba za a yi muku wannan dokokin ba su awaki da dabbobi da raƙuma da ba za a yi musu hisabi ba shin ka taba ganin masallacin da suke sallah baka taba gani ba ko ka taba zuwa ka gansu su ma suna dawaki a Ka'aba ko suna sadaka a'a saboda su babu takallubi a kan ba za a tsare su a tambaye su ba amma kai da za a tambaye ka sai aka sa maka tsarin umarni da hannu ta yadda ba za ka taɓa ba da uzurin cewa ba ka sani ba ko ka ce ba a gaya maka ya za ka yi kuma wannan sai ƙara fito da kyawun musulunci da lalacewar sauran addinan da ba musulunci ba saboda su duk ba su da waɗannan tsare-tsare Yana za ka je wani coci a garin kaduna ka ce mutum ne ya mutu yana da mata biyu da 'ya'ya uku ɗaya namiji biyu mata baban shi na raye mahaifiyar shi ta rasu ya za a raba gadon su ta bakin malam a Abdulaziz ya ce ashe abin canki canki ne sai da koma canki canki sai da koma canki canki Allah ji kan malam da rahama ina fata mun fahimci wannan to kaga wannan Allah ta dace da Allah kun taqilin ko kwa hankalta game da umarnin Allah da kuma aminsa sannan kuma ku san abin da asalin wato ya ya wajabta muku ka karanta alamtara hmm? to bismillah ألم تر إلى الذين خرجوا من ديارهم وهم ألوف هذر الموت فقال لهم الله موتوا ثم أحياهم إن الله لذو فضل على الناس ولكن أكثر الناس لا يشكرون بارك الله فيك Allah subhanahu wata'ala ce alam tara ila kharaju min diyarihim wa hum ulufun Mauti, fa qala lahum mutu thumma ahyaakum inna Allah ladhu fadlin 'ala nasi Walakin akthara an-nasi la yashkurun Allah ta'ala ce shin baka ga waɗanda suka fita daga gidajensu ba suna dubbai don tsoron mutuwa sai Allah ya ce da su ku mutu sannan ya raya su lallai Allah ma'abucin falala ne ga mutane sai dai yawancin mutane ba sa godiya wannan aya malaman tafsiri sun ƙari juna ilimi akan su wane ne waɗannan da Allah ta'ala Ya ce sun fita su dubunnai daga asalin wato gidajensu sannan kuma dubunnan da ya faɗa su dubu nawa ne sannan kuma da ya ce sun fita ne don tsoron mutuwa to me haka yake nufi malaman tafsiri suka ce wannan ayan tana faɗan mutanen da suka fita don tsoron mutuwa da ma'ana guda biyu na farko shine cewa waɗannan mutane da Allah ta'ala zai ba da labarinsu daga bani isra'ila mutane ne waɗanda suka farru min maradin ba'un sun gudu ne daga garuruwansu sun fita daga gidajensu su bar garinsu saboda rashin lafiyan abba'un ita ce annoba covid-19 kenan ko ina ga an ba taba annoban da ta girgiza duniya kamar wannan ba ko an taɓa yi suka ce pandemic kenan shine annoba eh, malam kaga abu an ce cewa dan mutsulu ne in wani ya shaka shi ke to wannan na tabbata maka cewa za a alkiyama duniyar nan fa gaba ɗaya tsayawa ta yi shakuri ɗaya ba ina kallo a satellite lokacin da aka shiga covid-19 WHO wannan World Health Organization da suke yin abin nan akai kun san tunda aka fara corona wanda suke bibiyar media international satellite da sauransu za su ga wannan suke bayani akan ya za a yi shugaban wani ɗan ƙasan indiya ne a lokacin ban san ko shi ne har yanzu ba ni tun da aka gama corona na fita hanyar. na ga yana magana yake cewa wallahi inda ya ah, bai ce wallahi ba wallahi ba ne <laughs> na bada yake cewa lallai inda kuɗi ne don arne ne ba musulmi ba ne Ya ce lallai inda kuɗi ne sun tara kuɗi iya kuɗin da za su iya fuskantar duk wani abu da ke bukata amma matsalar su shine ba su ma san ta ina za su kamo kan laluran covid-19 ba ba su san ma ina za su bi ba sake musu shi ku wanda ya turo ta ya san inda za a yi wa ma ya alamu juru da ka ne kawai ku zo ku bi Allah in kuna neman zaman lafiya to kuma haka ya faɗa shi ne ya ce wai amma dai suna ba da shawarwari ga mutane guda akalla kamar haka guda biyu na rike ciki na farko ya ce da wai sai su ci shan giya har sai ta wuce na ce kaji banza kuma ka ce su bari gaba daya a dauri kashi ko a ta igiya me za a yi da giya in ba cutarwa ba sannan na biyu ya ce wai idan ba inda mutum zai fita exercise saboda lockdown to ya kunna music a daki ya tarawa mutum ya tarawa na ce ha mu faɗin mu shine wa na allamnahu shi'ira wa ma yanbaghi lahu eh in kai za ka yi ka je kai amma musulmi ka me zai yi da wannan salloli biyar sun ishe mai exercise wai ana so a motsa jiki ne nace sai dai mu kara nafila da kiyamun laili amma batun <laughs> mai rawa wannan ba namu bane kai dai da kake rawa ta shafe ka to wannan mafassara na farko kenan cewa sun fita ne daga gidajen su saboda tsoron annoba fa za ka humullahu al maut thumma ahyahu sai Allah ya dandana musu mutuwa sannan sai sake rayar wasu malaman kuma suka ce a'a abin da ake ayan ke nufi shine farbu min itali aduwihi yaƙi ne da jihadi ba sa sanyi sai suka fita daga gidajensu da nufin su gudu su bar makiyansu sai Allah ta'ala ya ba makiyan nasu iko a kansu ko suka cin musu asalin suka kaskantar da su to wannan fasarori guda biyu shine fasaran game da waɗannan mutane da Allah ya ce shin baka ga waɗanda suka fita daga gidajensu ba dubbunai don tsoron mutuwa me ya fitar da su daga gidajen wasu suka ce annoba ne wasu suka ce tsoron makiya ne don haka fassara na farko wanda yake a fassaran cewa sun gudun ma annoba ne malamai suke cewa wannan shine abin da ayan take nufi domin tana nufin asalin wato mutuwa na hakika don cewa sun gudun ma makiya ne yana nufin sun nemi mafaka ko ba su samu ba sai aka wulakanta suka zanto kaskantattu asalin wato a cikin gari wannan ba yana nufin ayan ba tana nufin mutuwa ne na ma'ana ba irin mutuwa irin wanda take nufin na kaskanci saboda kasa akwai mutumin da yake rayayye amma shari'a ta ce matacce ne shi haka ne ko kamar misalin mutumin da ke yawan ambatan Allah masalul ladhi yadhkuru rabbahu wallazi la yadhkuru rabbahu annabi sallallahu alaihi wasallam kamar wal mayyit kamar misalin rayayye ne da wanda ya mutu to wancan kaga mutuwa ce da ta hakika da ta ma'ana to wancan cewa sun gudun mamakiya ne malamai suka ce ba shine asalin wato fassara na farko ba ai fassara ta fi dacewa ba sannan kuma malamai suke cewa jihadi a musulunci daruri ne yin jihadi a musulunci lallai wani abu ne wanda musulunci ta ce lallai a yi jihadin nan matukar yanayin wurin da ake ko lokacin da ake ya tursa sai an yi jihadi saboda annabi sallallahu na cewa duk wanda ya mutu bai taba yin jihadi ba bai taɓa samun ran shi inda yau za ta kure sai an yi zai fito ya gwada ma Allah zai kare addininsa ba annabi sallallahu alaihi ce mata mai tatar jahiliya wannan mutum ya mutu irin mutuwan jahiliya ma'ana bai ma san darajar Allah da manzansa ba saboda jihadi kariya ne ga Allah addinin Allah kariya ne ga rayuwar manzon Allah sallallahu alaihi wasallam shi yasa za ku ko a sahabbai waɗanda suka yi jihadi darajarsu ba ɗaya take ba a wurin Allah subhanahu ta’ala kwanaki mun faɗi waɗanda suka mutu Allah ya dawo musu da rai sai ya tambaye su me suke so suka ce a dawo da su duniya su bushara ga sabai a kuma sake dawo da su lahira ta hanyar jihadi kamar haka a mata abin yake akwai rumaisa rumaisa'u mace ce wanda take kamar nurse ko likita idan za a fita jihadi fi sabilillahi takan bi sahabbai idan an sari wani sahabi ya ji ciwo su suke sa mishi toka su kona tabarman ciyawa ita ce na ke karanta da suna kaba tabarman kaba sai su kona ciyawan tokan sai su zuba ma sahabi a ciwo saboda jini ya katse wurin ya bushe saurin warkewa in ya ji karfi-karfi kuma sai miƙe koma jihadi ko in ruwa ne su ba shi ruwa mace ce ba ana cikin haka ita da ta je a matsayin kiwon lafiya shine kawai ta tsaga kai ta ga kai ana ta kashe sabba annabi sallallahu menene abin yi hankalin ta ya tashi ku ji gaskiyar son annabi sallallahu wallahi malam sai ta watsar da kayan asibitin kawai ta ji wani da aka kashe ta zare ta kobe shi ta shiga fagen daga ku je ku karanta tarihin ta rumai ta manzo Allah sallallahu alaihi wasallam ya ce ina rantsuwa da Allah ba a kawo wani farmaki ta dama gare ni in na juya ba sai na gama da ta tara dukan nan ko ta kai hari ko ta tunkuɗa duka yace in ne yamma wani lokaci ita nake gani in ne kudu ita in ne arewa yace ita nake gani har sai da wani azzalimin kafiri ya datse ta a hannu yanke mata wani gaba na hannunta aka gama jihadi aka dawo kuma bata mutu ba manzo Allah sallallahu alaihi wasallam ya mata girmamawa girmamawa na ban mamaki duk abin da yake yana tambaya game da ita kuma kun san wani abu da ya faru a rayuwanta mai ban sha'awa Shi ne. wannan gundunni inda aka yanke na hannunta duk in aka kawo ruwa ta sa aka ba wani mara lafiya sai ya warke ko ta taba shi da shi ko ta sa a ruwa ya sha sai ya warke kuma annan sulasulan ya ga haka kuma bai ce komai ba haka annan sulasulan ya rasu ita tana raye sai na abakar ya karɓi khalifanci sai ana zaune ana wani abu na shugabanci mai tsanani sai ce kai jama'a kowa ya tsaya wai ina rumai sa'u take ku tsaye da komai da ake mu je mu ga halin da take ciki saboda annabin Allah har ya rasu ya damu da ita ba zai mu ma mu ja baya da lamarin ta sai sai na abakar ya tashi kuma tana wani gari ne gefen madina ba asalin cikin madina ba sai ya tashi zai duba sai ya gaishe ta jama'a na ta jira amma ya fifita ta akan al'umman nan saboda annabin Allah ya fifita ta ne wata rana sai take cewa kai gaskiya in kana haka shugabanci zai samu matsala jama'a za ta shiga wani yanayi saboda ni nema min gida a madina kawai in dawo hankalinka ya kwanta ta tsufa haka kuma ya nema mata wuri ta dawo sannan sai na abakar hankalinsa ya kwanta to ka duba ka ga falalan jihadi sai na umar radiyallahu anhu a garin madina za a ci abinci ya ga wani yana ta ɓoye hannunsa ya ce ku ci abinci tare yace a'a yace hannunsa an yanke wani gaba na hannun babu shine yake ya karya fito da shi ya sa abincin su kyamata ko su ji ba daɗi duk da ya warke kar su gani su ji ba daɗi sai na umar ya ce wallahi sai ka sa hannu sannan mu ma mu sa hannu mu ci ya ce ka ci mu ci ya ci sai da aka gama ya ce jama'a ku saurara duk cikin mu ba mutumin da ya kai wannan albarka jikinsa na duniya wani gaban jikinsa yana aljanna haka sai na umar ya amma kai sa ai darajar shi bai kai na sai na umar amma dai ya faɗa haka dan mutane su gane matsayin cewa kar su ji tsoro wurin taimakon addinin Allah kuma kar ka damu dan ranka ta tafi wurin taimakon addinin Allah ko kashe ka za a yi ka tsaya inda Allah yake so kai hakuri in ka ga abin ya taso zuciyar za ta tsorata sai kai abin da Allah ya ce muminai sun yi kuma ya taimake su shine ne addu'a wace addu'a ga ta nan rabbana afriz alaina sabara wa sabbit aqdamana wa kunna ala alqawmi kafirin ya Allah fararo mana hakuri ko ba daɗi mu tsaya da kai ka da a tsaya sannan kuma Allah ka taimake mu akan mutanen da suke kafirai to wannan yasa malamai asalin wato suka nuna cewa jihadi daina nan a shari'ar musulunci kuma ana yin sa ne don toshe maƙiya. saboda mala abakar mahmud gumi yana yin wata magana mai matukar ban sha'awa Ya ce duk wanda ka san zaman lahiya shi shirin hada kun fahimci magana shi duk wanda ka san zaman lahiya shi shirin hada me haka ke nufi in an san kana da karfi ba za su kane ka ba ka ga can rasha da da waɗancan kasan ba ba ma son faɗi sunanta ba waɗancan kasashen da kwanaki suka yi ta hatsaniya ai daga cikin sakon da ta ɗaga wani miza kawai ta sauke shi sai ka ji an yi shiru da gaddama ai kun tuna ko kun tuna lokacin ku je ku gogulin za ku gani a intanet da aka dinga takalanta kawai sai ta daga wani mizan kawai ya numfashi ya dawo sai ka jana a hau teburin shawara to haka ake yi yanzu malam ko masallaci aka ba kana ta lalabuwa mammake ka za a yi wani ma ya kai a sallah sha biyu da rabi wani ya ce da saura kwata za a yi kuma sai dai kai ka koma gefe saboda an jima za su baka buhun shinkafa mai hoton yan takara mutum biyu ɗaya hular shi a karkace ɗaya a tsaye shi sai kuma karka kwana da yunwa sai kai shi eh a'a a ba dai <laughs> wallahi ba dole ba saboda ni koyo sun aiko da guda biyu to kuma gashi nan muna faɗi in sun dawo shi su zo su karba abun <laughs> dama limamin duba a zaka ce sun ba to da haka ba ba wannan ba ne in ma suna jin yunwa su zo mu ba sun Allah ya dande shinkafa ce to da haka ba matsala ba ce haƙƙi ne kowa aka ba shi ya amsa ina gaya muku wannan duk ɗan siyasan da ya kawo muku ku karɓa ku zaɓi mutumin kirki saboda in ba ku karɓa ba ba za su ba ku fi sabilillahi ba a nan ne kaɗai muka sha bambancin fatawa da malam guruntun malam guruntun ya ce kar a karɓa mu kuma mun ce ku amza wallahi yanda suke yaudaran ku ku ba yaudara bane kun mayar musu da yaudaran su ne suna zuwa suka ce za a bayar ku lodo matasa su yi kamu ku lodo ku ba su in sun ba a zo ce to wanda bai dace shi zai kowa ya zo bayani kai ne kai mana kai ne kai kai ne kai da haka wanda muka ga ya fi canta shi zamu zaɓe shi ba wani abin nan shi yasa kawai ni kun ganna nan ba zuwa na da jami'a wanda in naga zan yi zabe in naga zan yi in naga ma ba zan yi ba zama na zan yi ɗakin matata in sha shayi in sha suwan wata a to ba shi kenan ba in ka duba kaga duk fankan fayau ne ne za ka je kai kuma galibi yanzu da hakan ake sai mutum kun tafi kun tafi kamar zai da kawai sai buga tsalle koma ta jam'iyyar shi ma zama irin wani duk wanda kaga yana faɗa galibi a Najeriya bai samu abin da rashi ke so ba ni dai haka na fahimci 'yan siyasar Najeriya ban san kuskure na yi ba akwai wani tsohon gwamna a jihar na yana nan a raye lokacin malar rabi'u daura yana da rai Allah ya ji kansa da rahama aka kai masa ziyara ba ma gwamna bane lokacin da. ake tattaunawa da shi ya riga ya gama shugabanci sai ya kalla yake cewa ni ko malamai kuna ba ni tausayi yace wallahi malamai kuna ban tausayi yace saboda ku yanzu wannan aikin fa kuna canzawa Allah zai muku azaba dole dai a zage ku a dadi a ba daɗi shi za ku yace amma ni kun ganni nan dan jam'iyyar kaza ne ko aka ce yace in na gama buga lissafi a daren nan na ga abinci na ya kare a jam'iyyar nan walla gobe za ku ga na buga fosta a wajen wata jam'iyyar ka ji ɗan duniya to menene abin lura a nan wannan gaban maganar shi ni dai ina ganin tana da kyau kun san kyanta abun ban haushin mu kuma zai kaga a layi ɗaya muna rikici akan shi da wanda su kun fa ba mu ne maslahan su ba galibin yan siyasan nan wallahi tallahi ba mu ne maslahan su ba kuma damuwar mu bane damuwar su ba shi yasa mu abin da muke ce muku shine ku duba maslahan ku da wanda ya dace da ku kawai ku zabe shi kawai kar wani ya zo ya rude ku akan wani abu kar wanda ya rude ku akan wani abu kuma idan mutane suka tsaya takara kuka samu har tsakaninku da Allah kun san ga wanda shi ne kuke kyautata ma zato tunda baka san zukata ba kana iya cewa wane ne zai ba kai to amma duk wanda ka iya kyautata ma zato ba laifi in kayi kuma sai ka zo kai ta rikici da wani a fa bazarawanmu mu nan kusa da unguwar dosa nan gashi kaza can tuta kaza har da adduna wai ana faɗa. har da wanda fasike gida ɗaya ba gida ɗaya suna faɗa kan wani wanda shi yana can wurin ko ya nan ya ba ku dubu ɗari biyu ya sayan ma budurwar icon 13 pro max dubu ɗari shida da wani abu ko kuma dukkan ku dubu ɗari biyu ta sallame ku budurwar shi kuma fiye da rabin miliyan ita kaɗai ko wasu irin mutane ne don girman Allah dole a faɗakar ma mutane kai kun san mun faɗa daga cikin manufofin tafsirin mu wannan yana ci eh, mu ba irin mutanen da gaskiya za mu shiru ba ne ba a komai dai muke magana ba ba a komai muke sa baki ba amma yanda kuke jin kun yi boko mu ma 'yan boko ne kuma la nuridu minkum jaza'an wala shukura duk wani abu da wani ɗan siyasa zai ba mu in Allah da mun fi karfin wannan abin kafin ya ba mu sau da aka karye tsammanin wai wani abu nashi da zai bayar wannan abun zai sa kila ya kuskure ko a shiru a kai ba haka Allah ya ce a ba ba kuma shi ne alkawarin duk da wani malami ya kamata ya daukan makansa ba sannan kuma yana daga cikin kuskuren da 'yan siyasa suke yi da wasu waɗanda suke ba 'yan siyasan ba tsammanin su wai ne ya sa malamai za su yi magana a ka abin da ya shafi al'umma to mabiyan mabiyan waye yanzu abin da ake nufi shi malami ya koyar da mutane duk su taru su saurare shi amma kar ya kuskura ya ce musu ga abin da ya gaya musu abin da Allah ce wahayi ba wahayi maganan Allah ya bayani wai amma sai maganan wani dan duniya wai karkasa baki na sai da Allah sai mun sa baki inda kun shiga gonan addini in dai kuka ga mun shiru to bai shafi addini bane mu ba ɗan duniya bane amma duk wanda zai wani abun da zai cutar da al'umman musulmi ko ya cutar da addini wallahi sai mun yi magana shi yasa muka faɗa kan mimbari yau ma za mu maimaita wannan gwamnatin tarayya wanda shugaban kasa tinubu ke jagorantanta ba mu kallanta gwamnati mai adalci akan abin da ya shafi hukumar zaɓe da ake a yanzu saboda wanda yake kan kujerar ciyaman na INEC a yanzu shine Abu Putin wannan mutumin mu al'ummar musulmi mun tabbatar da makiyinmu ne babban dalilin da ya sa kuma ba mu kaunan shi akan wannan kujera ba wai dan arne ba ne. a tarihin kujerar INEC ma mutum goma sha biyu suka rike kujerar gaba ɗaya mutum biyu ne musulmi kaɗai suka taɓa rike kujeran daga jegar sai ɗaya amma duk sauran arna ke yi ba mu taɓa cewa ba haka ba to amma shi wannan mutumin da ya sa muke kira ga cewan fasiki ne ba mu yarda da shi ba wannan mutumin fa ya rubuta ma amerika takarda ba cewa ana kashe kiristoci a najeriya ku ba mu labarin lokacin da aka yakin yalwan shandam su aka kashe musulmai lokacin da aka yaƙin yalwar shandam ni ina talibi a jami'an bayero ina talibi a jami'an da ke kano a lokaci muna mss duk wanda ya san wannan shekarar da aka da cikin yalwar shandam inda ya yi mss ko ya yi bayero university zai gaskata ni akan abin da nake fada kuma na tabbatar wasu za su ga bidiyon mutane ne fa 'yan daba 'yan kabuga wasu aka zugo su aka ce musu ai duk wanda suka gani da ƙananan kaya a jami'a arne kuma ma jami'an gonakin iyayensu ne aka kwaci to mutumin da ke shaye-shaye ka zugo shi haka na za a zauna lafiya da aka da suka tsallako musulmi da arne inda ƙananan kaya ne wuce jikin kawai tara za su kai baka to wallahi da aka wayi gari kiristocin da ke jami'an bayero wasunsu sai da aka ɗibo su aka ɓoye su a masallacin biyu ke saboda kar a kashe na faɗi wannan a kawo shaida duk wanda muka yi bayero ne da suke da shi ya sani lokacin da fitin yalwan shan akwai ustazin da ɗan mss ne tsara wani wani ɗan daba ya kawo ma wata arniya zai kashe ta Walla hannun shi ya sa ya kara tsarin aka datsa hannun shi wai amma wannan mutumin mara mutunci makiri makiyin Allah wai ya ce wai ana kashe kiristoci a Najeriya in kisa ne babu za mu yayyanka su mu kashe su ba kuma a Kano wa isa yi wani abu to amma haka aka ba su kariya a jihar Kano abinda jihar Kano ke yi na taimakon addini wanda Plateau suka kasa wannan mutumin a mukucin ba mu kaunan shi kuma wallahi tallahi azumi ne a bakinmu sai mun ta roƙon Allah in dai ba ɗau mataki a kan mutumin nan ba Allah ka karya gwamnatin da ta ɗora shi Allah ka hana ta sukuni Allah ka hana ta cin nasara Allah ba sai jina nan mutum zuba ba Allah kana da mala'ikun da kake sa su aiki taimaka su mana aikin da ka ba. ai dai an gani jihar Kaduna ta ga wanda aka ɗauko gawan shi a kwaki jirgin sama ya a kone kamar yan kaza kuma najeriya ta ga mutumin da sai da aka yi shi shekaru ba a matan ko yana raye ko bai raye kuma shugaban kasa ne a ƙarshe kuma aka yi jana'izar shi wa ma ya alamu julu da ka illa kuwa Allah duk wanda ya matsa mana ka matsa ne shi duk wanda ya matsa ma addinin nan da al'umman nan Allah kaska bar shi ya sha ruwa saboda haka mu ba wai jam'iyya ce damuwar mu abin da ya dame mu al'umman mu duk wanda zai zo ya taimaki al'umma nan ya fidda ta daga kanyi Allah ka kawo mana shi ta inda ba ma tsammani wannan shi ne abin da ya kamata kuna da azumi ku ta roƙon Allah a kai wallahi musamman mutumin da ke arewa hankalin ka zai tashi mun je jihar Lagos da ni da Malam Abdullahi Usman Gadan Kaya da Nasarabi Umar Rijiyar Lemu. an zagaya da mu cikin garin Lagos da sauransu idan ka je kaga abin da ke can ka dawo nan arewa sai ga kamar wani celebrity abin nan ake kawai kamar bayi ne da ubannin gida ake rayuwa duk kusan rayuwa kawai wasu ne Najeriya kawai kala biyu ce da na yan bowa da na yan mowa to kuma abin takaici duk abin da za a ce suna da shi mu ma muna da wanda fa ya kamata su tsaya mana amma ba su yi ba amma ba su yi ba ba za mu ce ba mutanen kirki a ciki ba amma dai kalilun ne ɗan kaɗan ne ɗan kaɗan ne don haka ku sani ko ku yi ko ku yi wata rana a cikin makara za dauke waɗannan jifa-jifan da kuke hawa na miliyan ɗari kaza na rantsa da Allah wata rana kafaɗan maza hudu za ku hau kuma kun rabu da iyalanku da duk da su ke ina dalilin da za ka zama sanata ko ka zama red a lokacin fada ka zama ba ka zama ba sai da ka kai shekara arba'in da wani abu wani hamsin har da mai sittin shekara sittin har yanzu baka shirya mu komawa lahira ba malam guruntum Allah ya kara masa lafiya yake cewa lahira dai ko a ƙasa ake zuwa in kai shekara 60 kai ka san ka kusa ita kai ka san ka kusa kuma gaskiya malam ya faɗa Allah ya ƙara mishi lafiya to saboda haka dan Allah shugabannin mu su ji tsoron Allah su sani cewa Allah zai tambaye su muna amfani da wannan damar ne saboda watan Ramadana galibi duk ana sauraron wa'azi kuma sakon na isa inda ba fa tsammanin yana mu dai Allah ka zama shaida mun fada wanda ya ga cutar da mu shine daidai da shi Allah ka Allah ka tsaya mana wanda kuma ya amsa Allah daga gare ka ne wanda kuma ya ce bai ji ba ya kyale shi kenan dama mu ba zagin wani rami ba amma dai duk abin da Qur'ani ya ce a fada da hadisi in Allah da ko zaka kashe mu sai mun gaya maka in kaga dama ka so mu in kaga dama ka ki wannan ko matsalar ka ce fatan mu shine Allah ya dada abin da muke Allah ta'ala kuma ya kawo mana zaman lafiya a kasar mu Allah ya ba mu shugabanni nagari kiran mu da zan rike wannan da shi shine a duk wanda zai da katin zabe ya je yayi tunda har yanzu suna ba da dama wanda ya san katin shi ya samu matsala ya je ya canza saboda muna nan gusa'un ta gusa'un sai sai a zo kamfen ka ga mutane ta ana ta ihu amma masu katin zaben ma ba su da yawa a baya a kasan nan an yi lokacin da wasu coci-coci ba za ka shiga ba sai ka nuna katin zaben ka sai ka nuna za a barka ka shiga coci to mu yanzu ko masallacin ma wani bai zuwa balle ka ce kawo kafi sai ma zagi uban kai ka ce in dai lalatacin al'ummar da muke da su ne kai hakuri in kalmar sai nauyi amma ni na san ya kamata a faɗi wannan to dan Allah kowa ya je kuma iyalansa su yi kuma mun ji labarin wasu suna bi suna ba da kuɗi suna karɓar katin zaɓe musamman na mata mu da unguwar dosa an yi haka kuma an kawo min shaida na gani saboda eh nan ma ko to to ka ji na faɗi namu gashi kuma to so da haka in ka san kana da mata da ya'ya da suka yi ta zaɓe ka kwace kashin su sun yanzu su kam dama wanda za ka zaɓa dole shi za su zaɓa ko ba haka bane to a kira a kai kuma wannan hakki ne na kowa ba sai malamai kaɗai ba duk wanda yake kishi al'ummar sai isar da wannan Allah ta'ala ya nuna mana gaskiya gaskiya ne ba mu ikon biye mata ya nuna mana ƙarya ƙarya ce ba mu ikon guje mata ina ga sai mu takaita a nan sha Allah gobe sai mu dora